أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ممكن kasance muna zance akan ababen da suke sarkake najasa yau cikin ababen da suke sarkake najasa za mu yi zance kan lamari na hudu shine rana ba shakka a cikin fikin nan na alayen annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam rana yana cikin ababen da suke sarkaka wayansu ababen da suke na jasa a bisa wayannan sharuta da za mu ambata na farko mai rana ke sarkakewa rana yana sarkake da bagire ko kasa da yake ya zama najasa sa'an nan na biyu rana yana sarkake gida da ababen da suke sun hadu da wannan mai gini kan mu ce kushen da aka yi amfani da shi ko taga ko kyaurin da yake wayannan ababen duka idan za a duba wannan gini za a duba su da ginin dubba ke daya ne idan aka ce maka wannan gida ne an gina an gama dukkan wayannan ababen suna cikin mai gini da ake nufi bayan haka abin da rana ke sarkakewa shine icce matukan wannan icce yana shuke a kasa ba fidda shi ba a kasa to rana yana sarkaka wannan icce idan mai najasa ya zube a kan wannan icce wannan ababen da muka ambata da ire-irensu dukkan abin da yake yana tabbace a wuri daya baya a fidda shi to rana yana sarkake shi akan haka za mu yi zance kan sharutta da ya kamata su tabbata sa'an nan mu ce rana ya sarkake wannan abin ko wancan abin da farko ya zama na abin da yake ya zama na jasa jikakke ne watan wannan bagire wannan kasan da rana zai sarkake shi jikakken kasa ne ko wannan gidan da rana zai sarkake shi jikakke yake izan wannan bagire bai zama jikakke ba ba shakka cewa rana ba zai sarkake shi ba sharafti na farko kenan sharafti na biyu shine ya zama na rana ya hudo a kansa yani zafin rana ne zai busar da wannan mai bagire Izan ko wannan bagire bai zama jikakke ba, to rana ba batun busarwa kenan. Sai za mai jikakke sai rana ya busar da shi. Sharati na uku, kada ya zama akwai wani shamaki tsakanin mai rana da wannan abin da yake mai ya zama najasa. ba shamaki na girgije ko ba shamaki na wani abu da yake mai zai sare zahir rana ya kai zuwa ga wannan abin sai dai ya zamana wannan abin da yake shamaki ba wani abu ne mai ƙauri da zai sare mai zahir rana ba ta wannan ba laifi sharati na hudu ya zamana rana kawai ne zai sarkake wannan abin bi ma'ana zai busar da shi amma idan ya zamana zahin rana da zahin wuta ko wani wannan ko iska suka yi tarayya a cikin busar da wannan abin to bai sarkaka ba labudda ya kasance abin da zai sarkakar da wannan abin zai busar da shi kawai zahi ne na rana sharati na biyar ya zamana lokacin da rana zai sarkakar da wannan abin ya zamana ba najasa a kan wannan abin wato an guzar da najasa ala sabilil misal yani eh, bangida ne ya zube a kan me a kan kyanshin gida to ana son a sarkakar da wannan bagire sai a guzar da wannan bangidan bayan an guzar da shi izar rana kuma ya zama na wurin jikakke ne izar rana ya hudo ya busar da wurin ta wurin mai ya sarkaka sharati na shida ya zamana zahirin wannan abin da batininsa yani wajensa da cikinsa a lokaci daya za su me za su bushe amma idan ya zama na wajensa ya bushe sai cikinsa bai bushe ba to wajen shi zai sarkaka amma cikin me ba zai sarkaka ba akan haka ya kamata lokaci daya yani rana zahir rana ya sarkakar da wajen wannan gini masalan ko wannan icce da cikinsa idan ya zama na mai cikin akwai najasa wannan shine rana shine abin da yake na hudu da yake mai yana sarkaka najasa lamari na biyar da yake yana sarkaka abin da ya zama najasa shine abin da muke ce mai istihala abin da ake nufi da wannan abin shine hakikanin abu suran abu ya sake ya sa wani sura daban idan suran abu ya sake ya sa wani sura daban to wannan abin da yake asalinsa na jasa ne da ya sa wani riga daban wato wani sura daban to me ya sarkaka kenan misali za mu shi ba masalan mu yi zance cewa mamaci najasa ne ko masalan alade najasa ne kare najasa ne Izan wannan alade ko wannan karen ya mutu sai ya me ya zama kasa to ba ka ce ma wannan kasan najasa tunda da ya fita cikin wannan hakika wannan sura ya zama wani sura daban to wannan mai kasan sarkakakken kasa ne ko na mutum ne bayan an bisa shi wani zamani aka je aka bude ya ga ya zama kasa shi ma mai ya sarkaka misali na biyu shi ne iri na ice lokacin da aka mai aka shuka najasa ne amma izan ya siro ya ba da ‘ya'ya to wannan ‘ya'yan mai sarkakakku ne yani ba najasa ba ne sarkakakke ne yani idan ya sake sura ko hatsi izan ka shuka hatsi da yake najasa masalan eh, gero izan ka shuka lokacin da za ka shuka wannan geron najasa ne bayan ka shuka idan ya siro to me ya sarkaka haka kuma icce da yake najasa fitsari ne ya zube ma wannan icce ya shiga cikin wannan icce idan aka kona wannan iccen ya zama mai garwashi ko toka shi ma mai ya sarkaka haka ababen da me ake kona ake konawa masalan kamar tulare da yake na dasa idan ka kona wannan tularen wannan tularen ya zama hayaki to hayakin shi kuma me sarkakakke ne misali irin haka mutum ka shi misali yani dukkan abin da zai fita cikin suransa ya koma ya zama wani sura daban to wannan suran da ya koma ya me ya sarkaka da wannan sura akan haka izan abin da yake najasa yani shakalinsa ya sake amma me hakikaninsa bai sake ba to wannan me bai sarkaka ba misali alkama izan alkama asalinsa najasa jasa idan aka nika wannan alkama ya zama gari ko aka yi burodi da shi to wannan hakikansa bai sake ba wannan bai sa mai ya sarkaka shi yani yana kan mai najasansa nan mutum ya yi tambaya ya ce ni ne in ke da wannan icce ko wannan abin na san mai najasa ne sai ban da yake ne ban sani ba cewa suran wannan abin ya sake ko bai sake ba matukan kana shakka baka da yakini cewa suransa ya sake ko bai sake ba yani daga kasancewansa katako bai zama mai garwashi ba daga kasancewansa katako bai zama mai toka ba to lokacin sheka mai ka tabbatar da shi yadda halinsa kasansa shine mai najasa ka tabbatar da shi akan wannan hali ina ji wannan abin da yake na biyar kenan da yake yana sarkaka da abu ko mu ce na hudu abu na biyar da yake yana sarkakar da abu shine barin bagire zuwa mai wani bagire daban me muka yi nufi da wannan masalan jini idan ya bar mai jikin mutum ya shiga mai sauro ta wannan jinin mai sarkakakken jini ne matukan ya hadu da jikin wannan sauro sarkakakken jini ne shi ne izan jini na jikin mutum ko dukkan dabba da yake jininsa na gudu a lokacin da mai za yanka ko dabban da yake bai bai da wannan sifa yani jininsa bai gudu lokacin da za a yanka kamar maciji da ire iren su. izan wannan jinin ya zama mai sashi daga jikin wannan dabban to wannan jinin sarkakakke ne haka halwa yau kamar yadda muka yi zance izan wannan jinin ya fita jikin mutum ya shiga ma wani dabba ko daga wani dabban da yake mai ba na jasa ba ne na najis la'ani kaman kare ko eh, alade ya shiga ma jikin mutum ko wani dabba shi ma mai sarkakakke ne akan haka izan jinin mutum ya shiga ma mai eh, sauro wannan jinin mai ya sarkaka haka halwa yau izan aka fidda wani bagire a cikin jikin mutum aka samu wani mutum daban shi ma sarkakakke ne kamar a fidda ido na mutum ko na wani dabba a samun mutum ko wani dabba shi ma mai ya sarkaka ko a fidda nama kamar yadda ake yi aka samu hatsari a fidda nama wani lokaci a cinya ko fatan cinya a samu wani bagire na jikin mutum shi ma wannan ya sarkaka ba mu cewa najasa ne ina ji sabon saduwa za mu yi zance a kan abin da ke sarkakar da najasa na shida wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu